من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraronmu da kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Barka mu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lamar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook ta yau dai muna asabar ne biyar ga watan dulkada na shekara ta dubu da da da hudu arba'in uku. bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da hudu ga watan Yuni na shekara ta 2022 kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu professor Sheikh Muhammad Sani Umar Lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kinan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma sunana Anas Ajira Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu أكرمك الله بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين uwa masu kallonmu da sauraronmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, yana daga cikin abu wanda yake da haɗari kwarai da gaske a tattare ɗan adam harshensa kuma yana daga cikin abubuwan da harshe yake tafkawa na laifuffuka wato cin mutunci ko cin zarafin wani dan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin wasiyoyin da yawa al'ummarsa a hajjarsa ta ban kwana ya yi hudu ba hudu na sun kunshi wasiya da ya bar wa al'ummarsa in aka ce wasiya ana nufin wani umarni ko wani gargadi wanda yake da ƙarfi kwarai da gaske wanda ake buƙatar wanda ake wasiya ya kiyaye shi to daga cikin wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan al'umma yake cewa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle ku sani jinnanku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne gare ku kamar haramcin wato wannan gari ko kuma wannan uh, rana yana nufin rana arfa da kuma hurumin da wannan gari yake da shi da kuma hurumin da wannan wata na zulhijja yake da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu cewa dole su kiyaye wato jinin zubar da jini a junansu dole su kiyaye abinda ya shafi mutunci su kiyaye dukiyar junansu annabi sallallahu alaihi wa yana cewa ah, riba arba min na baban wato riba ta haura babi saba'in daban-daban daban na riba wato hanyoyin riba sai ce wa inna arbar riba a kikal almuslim ribar da tafi kowace muni annabi ya ce shine ne ci mutuncin dan uwanka musulmi an dai san riba da irin ƙubar da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa na wanda zai ci riba ko ya yi mu'amala da riba Allah ce alladhina da riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al bas" wanda suke cin riba ba za su tashi ba ranar gobe kiyama daga kaburburansu sai kamar wanda ya samu taɓin shaidanu wato wanda shaidanu suke bigewa yadda zai tashi yana fagamniya to haka wanda yake cin riba zai tashi ranar gobe kiyama nabi sallallahu alaihi allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله يا قوة أن سكي إيماني وجي abin da ya yi saura na riba in har kun kasance muminai allah waɗanda suke in kuma ba ku daina ba illam taf'alu in kuma ba ku daina karɓar riba ko mu'amala da riba to shikenan ku shelanta yaƙi tsakaninku da allah subhanahu wa ta'ala to duk da wannan abu da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa dangane da riba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cin mutuncin dan uwanka musulmi shine mafi munin riba kuma saboda haka wani irin fito na fito ne dan adam yake yi da ubangijinsa yayin da yake cin mutuncin dan uwansa musulmi Allah subhanahu wata'ala yakan yafe laifin da zaka yi masa shi kai da shi wani umarninsa baka yi ba ko wani hannunsa ka ƙi hannuwa kai da shi in ka nemi gafararsa sai ya gafarta maka wani ma bai san kayi laifin maballanta na sun san da ka nemi gafara aka gafarta maka Allah yana cewa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurar rahima wanda duk yayi aikata mummuna inji Allah sannan ya nemi gafarar Allah man ya'mal su'an wanda duk ya aikata mummunan aiki wato yayi abin da aka hana shi aw yuzlim nafsahu ko ya zalunci kansa ta hanyar barin abin da aka wajabta masa Allah subhanahu wataala ya ce sun bai astaghfirillah sannan daga baya ya zo ya nemi gafarar Allah Allah ce ya ji lillahi rahima zai samu Allah mai gafara ne mai jin kai ma'ana idan dai sabo ne tsakaninka da ubangijinka ka aikata wani abu da aka hana ka ko ka yi bar abin da aka wajabta maka to wani in ka nemi gafarar Allah Allah subhanahu wataala ya ce yajidillaha ghafurur rahima ce wa man yaksib isman fa inna ma yaksibuhu ala nafsi wa kana Allahu aliman hakima wanda yayi laifi to kansa yayi wa Allah kuma masani ne mai hikima sai ubangiji ce wa man yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina wanda duk ya ƙirƙiri wani laifi ko wani sabo sannan ya jefi wani wanda bai ji ba bai gani ba da wannan laifin Allah subhanahu ta'ala ya ce to hakika ya ɗaukar wa kansa wani ƙire babba mabayyani to kaga a wajen sabo tsakaninka da ubangiji ubangiji sai ce ji lillahi ghafurur rahima in kai tsakaninka da Allah Allah sai ya maka amma da kayi wa wani ɗan uwanka Ka yi masa yarfe yi masa kage bai yi ba ka ce ya yi bai faɗa ba ka ce ya faɗa ba a yi ba ka ce an yi ba ka gani ba ka ce ka gani Allah subhanahu wata'ala bai ce in ka nemi gafara ba zai gafarta maka ba a nan sai salon magana ta canza ba a ce sun bai astaghfirullah ba ka ce da ihtamala buhtanan mutum ya ɗauki wani ƙiri. wato wata ƙarya ce ya ɗauka ya jibga wa kansa ma'ana ubangiji subhanahu wata'ala ba zai yafe wannan tsakaninka da shi ba sai ka je kun sasanta tsakaninka da wanda ka cuce shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wani wanda yake a tsakaninsa da dan uwansa akwai wani zaluntarsa da ya yi a dukiyarsa ko a mutuncinsa annabi ya ce to yayi maza su je su warware kafin ranar da za ta zo babu dinari babu dirhami ranar da za a je a ebi ayyukansa kyawawa da ya yi a bamu waɗanda ya zalunta har sai idan ayyukansa kyawawa sun ƙare a fara ebo kuma laifukan wanda ya zalunta ana ainihin zuba masa saboda haka a sarki man kana man kana li akhihi mazlamatun falyatahallalha min qabli an ya'ti yawmun la Rafi fihi wala dirham wanda duk tsakaninsa da dan uwansa akwai wata batacciya ya ci mutuncinsa ya ci masa dukiya ko ya ci mutuncinsa a ce to tsoro litana domin a ranar babu maganar ubangiji ya gafarta maka ya suturta maka ya rufa maka asiri ka wuce shi kenan a'a idan ya zanto a ranar gobe kiyama hatta dabbobi ba za a bar su tafi haka nan ba dabbobi waɗanda babu takalifi a kansu babu wani wani maganar aljanna da wuta akan dabbobi amma ubangiji su wani wata ce sai an yi shari'a tsakanin dabbar da suka yi fada da yarwata ta karya mata kaho ko ta ji mata rauni to ina kuma ga kai dan adam za ka cutar da wani a dukiyarsa ko a jikinsa ko a mutuncinsa sannan kuma ka sha shi kenan ka cuci banza ka ci banza ka da ki banza ka ci mutuncin shikenan abofi ba zai yiwu ba yanzu za mu shiga kakar siyasa a lokacin da ake amfani da wasu wajen fitowa su yi ta maganganu a yi ta yarfe a yi ta kage-kage a yi ta shirya abubuwa waɗanda suka faru da wanda ba su faru ba in sun faru a ƙara kamba masu a hura su a yi musu ƙare-ƙare in ba su faru ba a ƙirƙire su a ce sun faru ba don komai ba saboda a ci wata kasuwa ta siyasa saboda a kai wani ƙasa a ɗaga wani to duk waɗanda suke yin wannan ko suke sawa a yi wannan ko ake yi saboda su ba su tsawatar ba to babu shakka dukkaninsu za su yi tarayya a cikin laifin wanda aka ci wa zarafi ko aka ci mutuncinsa ko aka yi masa ƙarya ko aka yi masa ƙage ko aka yi masa yafi ba maganar siyasa ce a siyasa ba inda aka halatta maka dan kana siyasa ka cuci dan uwanka ko kai wa dan uwanka kazafi ko kai masa karya ko kai masa kage ko ka ɗauko wani laifi da ya taɓa yi ma ya tuba ya koma ga Allah ubangiji wataƙila ma ya fi masa ka zo kana tererarsa a kansa ubangiji ba zai kyale wannan ba in kai kana jin in kayi aka gama cin kasuwar siyasa watakila kai nasara kana jin kamar komai ya tafi ba za ka sani ba sai ranar da aka zo ana zube ban ta. ranar da kowa yake ta kansa yau mai firul mar min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani da kulli mri'in yau mai izin sha'anin ranar da kowa ta kansa yake za ka ga ɗan uwanka ka fita a guje ba ka san ma ku haɗa fuska da shi ka guje wa mahaifiyarka ka guje wa mahaifinka ka guje 'ya'yanka ka guje matarka kowa Allah ce ta kansa yake a ranar annabawa su karan kansu duk tsarkinsu cewa suke nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake to a ranar fa babu wanda zai san ka cutar da shi kuma shi ke nan ya kyale ka ubangiji kuma ba zai bar kowane abu ba sai ya hisabinsa wa man amal misqala zarratin khairan yara wa man amal misqala zarratin sharran yara zarra laraba suna kiran yar tururuwa yar tururuwa ba tururuwa ba yatta suna kiranta zarra shi ne sigarun namir shi ne mafi kankantar abin da za ka yi wa mutumin da yake rayuwa a sahara misali da shi ya fahimci kankantarsa a yanzu a larabci na zamani akan kira atom atom shi ne mafi kankantar abu akan kira shi zarra to duk kankanta abu sai Allah subhanahu wata'ala ya halarto shi sai kuma ya yi hisabi ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ce wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada mutum ya rika cewa waɗanne wani irin littafi ne wannan da ƙarami da babba duka sai an kawo shi a ciki Allah subhanahu wata'ala baya zaluntar kowa wa baya zalimu rabbuka ahada إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ديلي لقايا الذرة ديلي لقايا يا أنتروا بعدين الله بعدين ذلك شيبا سوى هكا كوم كان كتر أبو وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين نتي كودا مثقال قاير كوميا يعني نأيكي Allah ce sai mun zo da shi sai mun halarto shi yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ranar da duk abin da kuka aikata za ku ganshi an tile shi a gabanku an kawo shi an tare shi a gabanku in alkhairi ne ka gansa kuma ba alheri ba ne mutum zai gani ya yi ta burin ina ma a ƙara nisan tashi daga wannan aiki haka ubangiji yana jan yana ja muku kunni dangane da shi Allah subhanahu wata'ala yana tsinkaye kan a duk abin da kuke na lala ya yakfa alaihi shai'un, fil ardi wala fis sama ba abin da yake boyuwa ga Allah a sama yake ko a ƙasa don haka kada a ga wannan wata siyasa ce saboda haka za ka iya samun wasu yara ka ziga su wasu masu zaman banza su rika shiga kafofin watsa labarai su rika faɗan maganganu akan mutane da sunayensu ko da sifofinsu ko da alleshinsu ana faɗa wane kaza ne wane kaza ne ana yarfi ana cewa wai siyasa ake to wallahi duk wanda ka yi wa ba daidai ba a wannan lamari to ka sani cewa akwai ranar ƙin wannan abin kakkaza ta mala'iku wai sun kyale ka ba za su rubuta ba duk maganar da kake ma yalfizu min qawlin ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba firicin da dan adam zai yi face a gabansa akwai mala'ikun da yake halarci yake sa ido saboda akwai raqib mai sa ido atid wanda a halarce yake koyaushe بعدين قال كما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله سوراك مليك يا كما كمان النبي صلى الله عليه وسلم يشوف معاذ بن جبل كف عليك هذا ككيا يا ونن يا كاما هاديش سينونا مثلا ككيا يا معاذ يتي أو, أو كنا مؤاخذون أو, أو, أو كنا مؤاخذين بما نتكلم به يا رسول الله أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله yanzu قال الدمكي muke في dinnan مدئتا النبي صلى الله عليه وسلم في سكلتك أمك فهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حسائل ألسنتهم nabi ce akwai abin da yake kifa mutane cikin wuta akan fuskokinsu ko akan karan hancinsu nabi ce in ba abin da su suka girba ba abin da harshen ka ya girba shi yake kai mutum wuta sauraka kada a ce wai siyasa ake yi a rika cin zarafin juna a rika yarfe a rika karya a rika kage a rika faɗar maganganu kai wai ana ɗan baka wani abu to da kai da mai baka kuna irin waɗannan dukkanin ku sai ubangiji ya tsayar da ku ya muku hisabi Allah subhanahu wata'ala ce wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna sama wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ba abinda ubangiji ba zai tambaya akan sa ba babu abinda ba zai tambaya akan sa ba saboda haka mu yi kokari mu san cewa rayuwar nan duka a takaice take mutum nawa ne wanda ake ta shirye-shiryen siyasar da shi yanzu ina yake babu shi akwai wanda sai an ma ce sun ci zaben suke mutuwa ko wanda yana kan kujerar zai mutu ko wanda bai ci ba zai mutu da kai da kai masa tumasanci don ya ci zaɓe yana iya cin zaben kai kuma ka tafi lahira kuma duk abin da kai ka tafi da shi kenan babu kuma ranar da za a kace a dawo da kai قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها يجي الله كداو دا مي كو داي وانا أبو ميكو أبن دا نبري أبايا لأتي إنا ففو وانا مغانا تي كوي كي فدا لا مزي دا كي ببا مغانا أليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونقول من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يقول من قبل walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahu lakazibun saboda karar da mutum zai gan shi ga wuta karara a gabansa ya rika burin a da shi ina babu magana koma kuma an tafi saboda ranar da aka yi shelar karasu su shi kenan fa an rufe wannan babin naka dukkan wani abu naka na rayuwa kuma ya dawo tarihi ne kawai abinda ka bari a baya mai kyau shi za a ambace ka da shi abinda ka yi aiki ka mai kyau shi za ka tafi da shi mara kyau shi za ka tafi da shi a kan menene za ka sayar da rayuwarka ta dindindin akan wata rayuwa takaitacciya da bata kama kara karya ba ka ga mutum ya haura shekara 60 amma da shi za a zauna ana cin mutuncin wasu baya duba nawa ya rage masa a duniyar gaba daya wanda duk ya ce a amara ummati ma bai na 60 ila 70 haka annabi ya ce rayukan al'umma ta tsakanin 60 da 70 wa kalla man yajuzu zalika da kaɗan ne suke wuce haka saraka in ma ka wuce hakan nawa za ka ƙara kayi 60 nawa ne yake kai 120 za ka kuma ninka abin da kai ne to amma da kai ba za ka yi tunanin mutuwa ce take jiran ka ga ta nan kana kara fuskantar ta gadan-gadan amma wannan ba zai zama maka wa'azi ba da kai za a rika zama ana kana tarawa kanka uban laifi wanda ba zai yafu ba dan ka yi sadaka dan ka yi zakiri dan ka yi tasbihi dan ka yi sallah duk ba zai wanke maka wannan ba haka ya kamata yan uwa musulmi wanda muke jin maganar Allah muke jin maganar manzo sallallahu alaihi wasallam mu yi abubuwa a cikin tsafta wannan ana maganar mutuncin mutum ba kenan ba a yi maganar jininsa ba za a sare shi ko a a ji masa ko a makashe shi wannan babi ne shi kuma daban wanda shi ma yana da haɗarinsa na musamman na gaskiyan gaske Allah ka shi amin kuma amin malalla ya saka da alkhairi to mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa malam mutum ya sayar da filinsa ga kiristoci da nufin za a gina ofis to bayan an kammala ciniki an biya shi sai aka gina coci shine ke tambayar ya matsayinsa yake a gurin Allah idan ba coci aka yi da shi za a yi ba sun rufa masa ne ya zaci cewa wani abu ne za a yi ko na sana'a da wani zama gurin zama ko wani abu ba dai wani abu da ya shafi addini ko aƙida ko bauta ba sai yadda ya sayar kuma daga baya suka juya suka yi wani abu daban wannan babu laifi ba da laifi tunda ba wani abu ne da ya sani ya kauce wa saninsa Allah ba zai kama shi da abin da bai san shi ba ko ba abin da ba da yardarsa aka yi shi ba insha Allah to sai shi kuma da ke cewa yana fama da lalura ta ulsa to sai yanzu yake jin wani yanayi na daban sai aka ce masa alamun ciwon hanta ne amma fitsarin rakumi yana maganin shi shi ne yake tambaya malam zai iya amfani da fitsarin raƙuma a matsayin magani na'am duk fitsarin dabbar da ba a wato ana ake cin naman ta fitsarin ta ba na jasa ba ne akwai hadisi a cikin sahihul bukhari da muslim hadisin anas ibn malik wanda aka fi sani da al uraniyin wasu mutane daga kabilar uraniyin suka zo madina da suka zo madina gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama yanayin madina bai karbe su ba sai cikin ya dinga kumburi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to su je akwai raƙuman zakka da ake kiwon su a bayan gari su je makiyayin ya tatso musu nonon wannan raƙuma ya kuma taran musu fitsarin waɗannan raƙuma su sha suka je aka tatsa musu nono da ɗuminsa ka taran musu fitsarin raƙumi da ɗuminsa suka sha kuma sai suka warke da suka warke kawai sai suka kashe wannan makiyayi suka daddatsa shi suka jefa cikin rijiya suka kora dabbobin annabi ya samu labari ya sa aka bi su aka je aka kamo su su ma aka yi musu horo mai tsanani to kaga a wannan hadisi za ka ga annabi sallallahu shi da kansa ne ya ce a je a shafi tsadar raƙumi annabi ba zai ce aje a yi magani da abin da yake haramun ba ko najasa annabi yana ce Allah bai sanya warakar al'umma ta ba cikin abin da ya haramta mata lokacin da wani ya tambaye shi ya rasulallah giya a iya yin magani da ita wato a sha giya a samu warkewa daga wasu cututtuka na bai ce Allah bai sanya warakar al'umma ta ba cikin abin da ya haramta mata to an haramta mutum ya sha najasa to kaga ba za a sanya waraka a cikin najasa ba to tunda har aka ce a je a sha wannan nono na labin nan fitsarin kuma ya nuna yana da amfani kuma idan mutum ya koma littattafai da aka rubuta waɗanda suke magana akan irin magunguna da suke kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda laraba suka yi amfani da shi annabi ya tabbatar shi ma kuma ya ba da shawara akan wasu ko ya yi amfani da wasu za a ga amfanin tsarin raƙumi din ko zadil ma'ad mutum ya koma na ibn al-qayyim a mujalladin da ya magana akan at-tibbun nabawi zai ga zai ga bayani akan wannan saboda ka babu wani abu a ciki to sai shi kuma ne ke cewa malam menene hukuncin iyaye su yi wa mai neman auren yarsa sharaɗin ba za su ba shi ba har sai in yaya da zai sa ta ci gaba da karatun boko mala idan aka yi hakan ko kuma wannan sharaɗi cika shi wajibi ne lura da cewar yar tasu ba ta damu da karatun boko ba ita kawai auren take so sharaɗi wannan tsakanin mai jine da wadda zai aura tsakanin mai aure ne da wacce zai aura ba tsakaninsa da iyayenta ba idan shi da ita suka yi wani sharaɗi ta sharɗanta masa wani abu wanda ba haramun ba ne wajibi ne ya kiyaye wannan sharaɗin nata zai shi zai aure ta shi ta ce su ne za su yi alkawarin zama a tare amma iyaye su shigo su yi sharaɗi wannan sharaɗin nasu ba da wani wani abin nan kamar wani ne zai sayar maka kayansa ga wani can shi kuma yana tsaye ya zo ya ce ya saka sharaɗi in ka sayi kayan nan sai dai ka ajiye shi abu kaza ka je da shi wuri kaza ka kai amfani da shi abu kaza ka kai amfani da shi shi mai kaya ba da wannan sharaɗin kai kai da ba ka da kaya mai kaka wannan sharaɗin duk da cewa wannan sharaɗin sharaɗi ne marar ma'ana to ko da sharaɗi mai ma'ana kamar irin na aure idan mace ta sharɗanta wa mijinta wani sharaɗi wanda ba haramun ba ne abu, to in ya yarda da wannan sharaɗin wajibi ya cika mata shi ya yi wanda zai na amanu aufu bil aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula saboda haka dole ya cika sharaɗin amma in iyaye ne suka yi sharaɗin ba ita ba ita kamar yadda ya ce bata ma damu da wannan ba saboda haka duk sun yi albanza in suka yi auren su za ta zauna ta ci gaba da zaman aure za ta ci gaba da karatun boko ba kenan ba wannan sharaɗin da su ba da wani tasiri to sai wannan shi kuma yake cewa shin ya halatta mutum ɗaya ya zama waliyi kuma wakili a aure kuma ina hukuncin auren me zai hana shi ne zai ba da auren kuma shi zai karba babu wani abu mutum zai iya za a iya wakilta shi waliyin amarya waliyin amarya ya ce na baka walici, sannan kuma ya zanto shi ne mai karbawa angon wakilin angon babu komai duk zai iya cewa ne ya umarce ni ko ya bani walicin in daura ma wani aure da wance na kuma ɗaura ma wani aure da wance shikenan aure yayi abinda mutane ba su fahimta ba ko suke da san wani sharaɗi ne a aure a shi aure abinda ake bukata ana bukatar a san wa za a aura da miji da mata ɗin a san juna ba a yin aure a ce kawai an ɗaura aure da muhammadu ba a san wani muhammadu ba sai dai in an gaba ɗaurin aure a duba a duba a ce kai ne mai matar a wani ba aure aka yi ba sai an san wane ne mijin wace ce matar shine almahal Tana a samu waliyi ya zanto matar tana da waliyi wanda shi ne mai ba da ita ubanta ko ɗanta ko wani ɗan uwanta wanda walittakar take hannunsa to dole a samu waliyi mace ba ta aure da kanta ah, a ce sun gudu sun je sun yi aure wannan ba aure suka yi ba dole sai waliyinta ne zai aure da ita nabi yana cewa mazana ce take auren da kanta take ba da kanta ga wanda take so ba iyayenta ne suke ba da ita ba to za a samu a samu siga a samu siga siga shine wanda zai ce yana neman aura yana neman auren wacce da kansa wato wanda zai nemi auren da kansa shi shi shi ango kenan ko wakilinsa wanda zai ce ina neman wane wane auren wance wance wane a gurin waliyinta shi kuma ya ce na aura masa na aura ma wani wani a bar walicci na wance wani, to in aka yi wannan ita ce siga siga aka aka tsara abinda ake bukata shine ana tsara son a samu ijab da kabul wato wannan ya ce yana so a bashi wannan kuma ya ce ya bayar wannan ya ce ya karba to shi bayarwa da karba kowanne ya fara daga cikinsu ya isa in ɗaya ya fara ɗaya ya ansa in bai nema ya ce ina nema ma wani auren wance ina nema ma wani wani auren wance wani a gurin waliyanta wani sai ya ce ni waliyinta kaza kaza kaza na aura ma wani ta wance shikenan auren sigar ta cika anan ba dole sai ya ce na karba ba tunda dama ai ya nema ne ka ce ba ni sai aka miƙo maka shikenan ba bukata sai ka ce to na karba ko shi ya ce ni wane wane waliyin wanci wane na aura ma wane wane tata kaga shi ya fara bayarwa ke to a nan ne shi kuma ake bukata ya ce ni wane wane na karba masa tunda ya iya cewa ya bayar shi ya ce bai karba ba shi mai karbar to a nan ne sai ce na karba amma in shi wannan ya fara mai neman aka ce an bashi shikenan sigar ta kare a nan to amma mutane sai an ce ce ka karba masa ce ka karba masa to in ba a ce ba wani sai tashi da kaikayi kamar ba a gama siga ba to shi yasa wani lokaci muna ji muna gani mu ma za mu ce a wani ɗaurin aure ka ce ka karɓa. duk da shi ya fara cewa yana nema aka ce an bashi ba sai ya dawo ya ce ya karba ba amma in shi mai bayar ne ya fara ya ce na aura ma wane wane ya ta ko a bar walici na wance wane to ana akwai buƙatar a ji ta bakinsa wannan auren da aka bayar ya karɓa. in shi ne mai karɓa wa kansa ko ko ya karɓa wa wakilinsa to a nan zai ce na karɓa auren wani wani wani kaza shi nan magana ta kare to wannan su ne abin da ake bukata to mutum zai iya zama waliyi ne shi ne waliyi kuma zai iya zama wakili a daidai lokacin kuma na wanda zai zai auren ya zama na kila dan shi wannan dan wani dan uwansa ne wato shi ke da dan yar kai da zai bayar sannan shi kuma wanda zai karba za a daura dan kanin sani ko dan wan sani kaga shi a matsayin kawun sa yake zai iya bashi ce to kai ka karba mu kuma shi yanzu ka karba mu shi kenan sai ce na na aura ba wace wani kenan magana ta ta ta yi to sai wani ita ma tana da alaka da batun auren take cewa shin yana daga cikin ka'idar aure an batan cewa an biya sadaki lakadan ko ajala a kawai dai za a faɗi da sadaki amma sadaki shi abinda ake bukata a cikin aure ya zanto akwai shi ya zanto ba a yi sharaɗin ba a sadaki ba amma nawa ne an bada a lokacin ko ana bi bashi ko an bayar bai cika ba wannan duk baya daga cikin abinda sai an san shi aure ya cika saboda haka irin a kawo sadaki a ce sai an kirga a gurin wani duk wani bata lokaci ne da zai dau lokaci in ya koma gida ya kirga ya cika bai cika ba a ya bai musu ba za su kara komawa a sake tantancewa wannan duk wani abu ne abinda dai ba a so shine sare da sadaki a ce babu sadaki a auren nan an yi shi ba sadaki to mutane su zan cewa an yanka sadaki kuma an bayar ko ba a bayar ba wannan kuma duk kari ne cikin abin da ake bukata amma a ce na kadan ba ajalan ba na kadan ba dan an faɗa ba wani abu ba ne abu da aka yi na laifi kuma mutane sun saba a faɗa musu amma ba wai sharaɗi ba ne masu kallon mu kuna tare da shirin fatiyar rahmani wanda muke tare da shi malaminmu alprofesor sheikh muhammad sani umar jalemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kinan kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa a kodayaushe kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa ta cikin wannan shiri domin samun mafita za mu ɗora cikin shirin nan gaba kaɗan ku dakace mu da dawowa ta cikin shirin namu na fatuwar rahma inda muke tare da shi malaminmu alprofesor sheikh muhammad sanu umar jalemu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kinan kano wanda a kudu ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa sai tambayar ta gaba malam ta daga wanda yake cewa ya saki matarsa saki daya bayan daya har sai mata saki uku dai amma daga baya ya shirya da wani ya aure ta ba tare da ita ta san cewa shi ya shirya hakan ba bayan wani lokaci wanda ya aure ta ya sake ta shi kuma ya mayar da ita a matsayin auren su to shine ke tambaya malam menene matsayin wannan auren a yanzu wannan auren nasu bai yi ba na da suka yi ah, abinda ake bukata ah, ah, ga wanda ya saki uku shine wani ya auri ita wannan matar aure sahihi auren da za a yi shi na kisan wuta ba aure ne sahihi ba wanda zai yi aure almuhallil ana cire shi almuhallil wanda zai yi don ya halatta ma mijinta da ya sake ta auren sake aurenta wannan aure ba sahihi ba ne shi yasa annabi ya kirawo mai yin wannan da taisul musta'ar kamar dan akuyan aro haka annabi ya kira shi dan akuyan aro aka la'ance shi aka la'anci wanda yake sa shi ya yi masa saboda ka a cikin waɗannan da shi wanda ya ce ya aure ta ɗin don ya sake ta shi kuma ya dare ta da shi wanda aka sa ɗin ya yi auren dukkaninsu Allah ya la'ance su ba ta yadda za a yi abin da yake sahihi kuma Allah ya la'anta a kansa tunda har la'anta tabbata a kansu aka kirawo wanda ya yi abin da ɗan akuya aka sifanta shi da dabba to babu sai da za a yi wani abaci sahihi ne shi kuma auren da ake da yake halatta wa mai saki uku komawa da matarsa bayan an sake ta shine aure sahihi sauraka wannan aure da suka yi da shi wannan mai halattawa auren banza ne ba sahihin aure ba ne aure ne lalatacce sannan in wannan ya sake zuwa da wannan auren yake ganin ta halatta gare shi ya sake aurenta aka to ba aure shi ma yi ba aure ne da inda an san da shi to dole ne a raba su domin ba a zaman aure suke yi ba saboda ka wannan aure ba zai halatta masa komawa da matarsa ba amma da a ce shi mijin ne da matar ba shi mai auren ba shi mijin da matar can su yi kus-kus gaya mata cewa to ni ko wani auren kika yi kika fito ni zai iya dawo da ke kin gadin rabuwan rabuwar nan ta mu kaddara ce ba haka aka so ba ga 'ya'ya tsakanin mu kaza kaza kaza ya ce to shi kenan zan je in yi aure amma ka shirya zan dawo shi wanda za a aura din ba shi aka je aka hada wanda zai aura din ba shi aka je aka hada baki da shi ba shi wanda zai yi aure shi ke da wuƙa da nama na ya auren na kuma ya rike matar ko ya sake ta shi wanda zai sa za haɗa baki da ita matar da ita matar duk babu sake a hannunsu shi shi yake da saki shi kuma ba a yi wani dil da shi ba ba a yi wani haɗin baki da shi ba ba a yi wani alkawari da shi ba saboda haka sai ya je can suka yi aure shi ya ita bai san wancan ƙuduri da yake zuciyarta ba bai san namijinta ba sai ya zo cikin salama ya nemi aurenta ta yadda ya aure ta kaga shi shine mai saki dan a ce ta a aniyar komawa ba lallai ne shi kuma ya sake ta ba sannan kuma ita ba ta san gaibu ba a duk ta cewa mijin da ta baro shi ne miji har da take tunanin cewa za ta je ta yi auren ta dawo zuciyar mace saurin jujjuyawa ne da ita duka zukata suna jujjuya amma ta mace tana juya ta rafi juya da gudu tana zuwa sai ta ga cewa wannan mijin na biyu ashe ne ba miji ita da ashe da aikin banza take yi ma ga miji ta samu mai kula da matarsa mai lilita matarsa mai biya ma matarsa bukatu mai kaza mai kaza mai kaza ta ga cewa ai ko wancan ba abin da ba ya taka na abin kaga sai ka ji shuru kawai daman shi wannan ba a yi wani abin da shi ba kaga saboda haka a nan malamai wasu daga cikin malamai suke cewa wannan ba zai yi tasiri ba dan ta yi haɗa kai da mijinta na farko ta ce za ta je ta yi auren kisan wuta ta dawo amma inda shi aka yi ko ya yi da ita shi mai auren na biyu ya yi da matar ko da mijin wancan ma'ana dai shi an sa shi ne ya yi wannan auren don ya saki kawai a koma da aure to wannan shi ne auren da baya halatta komai saboda shi da sai ne ke malam yana kan karin bayani game da yadda wasu ke cewar eh, hukuncin mai cin riba tun a nan duniya allah yake hukunta su ana ce la ya komo na illa kama ya komo da zai ta habba tsohon tsaro min almas wani ana maganar ranar lahira in za su tashi daga kabari za su tashi suna za su tashi kamar mahaukata ka wanda suke bugaggu a lokacin da kowa yake tunanin inda zai sa gaba yake tunanin za su tashi a bige kamar wanda shaidanu suke buge wato irin mai farfadiyan nan haka za su tashi ga wannan na gobe kiyama ne sannan kuma duk wanda yawa Allah laifi ubangiji wata wata'ala ya tanadi ranar gobe kiyama masa hisabi ya kama shi da gwargwadon laifinsa ya masa horo a can me na cewa a nan duniya in yana nufin cewa sabo ne wanda zai fara samun sakamakonsa tun a duniya wannan daman sabo zunubi da mutum yake yi baya tuba tun a duniya tun a duniya ana zai nuna masa abubuwa da yawa zai iya ganin abubuwa marasa kyau marasa daɗi wanda za su lalata masa rayuwarsa da yawa tabbas wanda duka sabo ba wai sai riba ba wani abin da mutum zai doge a kan sai tuba to kuwa a duniya ma Allah zai nuna masa wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka lace wanda duk ya bijirewa ayoyi na alqur'ani da ake masa wa'azi da shi Allah ce to yana da rayuwa mai kunci anan ma'isha ta kunshi rayuwar duniya ta kunshi rayuwar barzakh ita ce rayuwar zaman kabari ta kunshi rayuwa ta bayan abin rayuwa ta kiyama saboda haka kalolin rayuwar nan guda uku duk sun shiga cikin ma'ishatan saboda haka zai samu kuncin rayuwa a duniya in ce kuncin rayuwa ba dole wai ana nufin ko zai zama ba shi da kuɗi ba ko zai zama ba shi da gida babba ko ba zai a'a kuncin rayuwa shine rashin samun nutsuwa a zuciya dukkan wani wanda yake wa Allah laifi ba sa ba da nutsuwa ba zai taɓa samun nutsuwa ba a zahiri watakila za a gan shi face face za a gan da kyawa masu kyau za a gan a cikin mota kyakkyawa za a gan a katin gida za a gan shi kaza za amma a zuci yana tafarfasa kai ne baka sani ba inda zai buɗe maka rayuwarsa sai ka ji irin abubuwa da yake fama da su dole shi ne fa'ishatan zanka yana da rayuwa mai saboda ka duk wani mai saban Allah ya ki komawa ga Allah to zai samu zai haɗu da ukuba gwargwadon irin sabansa a nan duniya littafin adda'u wa dawa ko aljawabul kafi liman sa'ala an dawa shafi na ibn qayyim ya lissafa fuskoki daban-daban daban-daban na tasirin zunubi da mutum yake yi a karan kansa ko a cikin al'ummarsa sauraka in kana nufin wani abu da zai biyo bayan cin ribar a nan duniya na'am ko wannan karewar tattalin arzikin da muke gani ai akwai tasirin riba akwai tasirin riba kuma abin ba wai ya shafi ƙasa ɗaya ba duk duniya ya shafa kusan arzikin duniya ne gaba ɗaya ya shiga wannan halin na tangal-tangal ya shiga wani halin ni asu duk ƙasashen da ka sani da suna jin daɗi yanzu cikin wahala suke a hauhawa farashin nan da kake ji sai dai kawai ruwan da ya doke ka shine ruwa shi ya sa ba za ka san da na wani ba sai naka don shi yake dukanka amma duk ƙasashe ko ina ana cikin wannan wahalhalin kuma daga cikin babban abin da ya jawo saba wa Allah daga cikin manyan laifuka kuma ta fuskar tattalin arziki shine harkar riba shine harkar riba saboda haka <clears throat> Allah subhanahu wata'ala shi ce yamhaqullahu riba Allah yana rushe albarkar da take cikin riba don haka duk abin da kake tarawa ta hanyar riba ko riba take shiga cikinsa to Allah yana rage albarka ko ya rushe albarkar da take ciki to duk abin da aka ce kuwa albarkarsa ta tafi babu albarka a ciki to ina za a ci daɗin sa ba za a ji daɗin sa ba to sai tambayar da yake cewa malam ya inganta idan bera ya fada cikin abu ko kuma ya ce akwai hadisi da ya ce kara ya amfani da wannan abu na'am akwai hadisi na maimuna abdullahi dan abbas yana cikin sahih bukhari nabi sallallahu alaihi wasallam eh, an tambaye shi game da beran da zai fada cikin kakidi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kwashe abin da yake gefansa kwashi ku cire shi da abin da yake gefen shi ku zubar sannan sai ku yi amfani da sauran haka abin da yake kakiri da bera zai shiga ciki ya mutu in ka tashi zaka iya kwashe iya eriyar da beran yake ciki sai ka abin nan shi yasa jumhurin malamai da yawa daga cikin malamai suka bambance tsakanin kakiri wanda mai ne ya yi bacci haka ba gaure yake da junansa ba to in bera ya shiga wani bangare a ciki ya mutu to ana iya kwashe iya sauran a amfana da shi sai ce ku cire abin da abin da sannan ku ci sauran amma idan ya zanto mai ne wanda yake ruwa to kaga duk inda ya shiga baya da wani bangare ko ina gaurewa zai gaba daya to wannan suka ce a <coughs> wannan ba za a amfani da shi ba hadisi ne sahihi na sai shi kuma yake cewa menene hukuncin sanyawa dabbobin daji guba idan ta kama sai su mutu ko kuma a same su babu rai ya halaccin yin hakan kuma mai hukuncin cin naman dabbar da aka kama ta tawa wannan hanya babu ba ya dacewa a yi ta kashe dabbobin naman daji idan eh, dabbobin daji Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a daji din saboda akwai hikimar samu su a daji din idan mutum shiga ya yi farauta ya kama abin da zai ci wannan babu laifi ita kuma farauta ba ta hanyar guba ake yin ta ba ba a yin farauta da guba abinda ake yin farauta da shi ko dai abin harbi a wancan lokacin suna yi da kibau ko masu ko kuma a yanzu a yi da bindiga ko kuma da kare ko tsuntsun farauta akwai tsuntsun farauta da ake iya saki kamar shaho ko shirwa ko wani abu dai da zai iya zai iya cafo abin farauta to shi ma wannan sai wanda aka yi wa training wanda zai kama saboda mai shi ba wai zai kama wa kansa ba to in ka sake shi kai bismillah da abin da ya kama ko ka same shi da rai ko baka same shi da rai baka ci da ka riga ka bismillah ka zo sakin shi saboda haka shi kuma tun da tirenin da alkalbul mu'allam wa ma allamtum min aljawarihi da Allah ce wa ma allamtum min aljawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma allamakum fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru isma Allah alayhi to waɗannan abubuwan farauta ɗin da aka koyar da su aka yi musu training na farauta wanda suke kama abu ba za su ci ba sai sun kawo shi gaban mai gidan to wannan in suka sake su da bismillah to da abin da ka samu yana da rai ka samu ko baya da rai za ka ci in ka je ka same shi da wani karen su biyu to wannan ne shine aka ce kakkaci domin baka sani ba nakan ne ya kashe shi ko ko wancan ne wanda ba kai ka sake shi ba baka sani ba an baci sunan Allah ko ba sani ba ci ko ka same shi ya fada ruwa ya mutu baka sani ba wannan cafar karen naka ne ya kashe shi ko ruwan da ya fada ne ya kashe shi wannan ma ba ka ci ba amma idan ba haka ba haka nan zaka harba abin harbin ka ka harba kai ambaci sunan Allah lokacin da kake harba kibiyar ka ko bindigar ka kai bismillah to duk abin da ya samu in ka same shi zai shi kenan ka yanka an baka samu da shi ba ya mutu ka ci saboda kayi yi bismillah lokacin da ka amma guba duk babu wannan saboda kan kasa guba suka mutu na farko dai kashe namun daji haka kawai ba gaira ba dalili laifi ne dajin nan nan ne gurin da Allah ya halicce su su rayu a ciki dan me zaka kashe su samu su a gurin nan akwai wata hikima ta ubangiji eh, sannan kuma kai ka kashe su in ka kashe dabbobin da ba a ci ka kashe damusa ka kashe zaki ka kashe giwa ka kai wanda ba ci za ka yi ba saboda ka kaga ya zama barna kawai ka kashe abin da ba ka kai ba sannan kuma kisa ta hanyar guba ba shine yankawa ba shine ko farauta ba haka ba a farauta da guba ana farauta ne ko da bindiga ka yi bismillah ka harbi abin da kake so ka harba ko kuma da karen farauta sai eh, wannan take cewa malam mace ce ta kudurin niyyar yin azumin arfa da na taso aka koya da ashura sai kuma al'ada ta zo mata a waɗannan kwanakin azumin nafilar shin malam ya ya kamata ta yi shikenan Allah zai bata niyyarta duk mutumin da ya yi niyyar abu wani abu ya gito bai iya yin sa ba wani uzuri ya gito masa ya hana shi yin abun bayan yana da niyyar abu Allah zai ba shi cikakken lada kamar yayi wani shine al'amalu eh, a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma wa inna ma li kulli imri'in ma nawa duk abinda mutum ya niyyata to yana da sa shi yasa malamai suka ce ko azumi kake in kai niyyar ka ci to azumin ka ya kare ko baka ci ba saboda kali kai niyyar karya azumi don haka azumin ya kare li kulli imri'in ma nawa shi yasa kada kana azumi kawai kai niyyar ci ka ce ai ban ci ba saboda ka karya niyyar ka niyya sharadi ne a cikin rukuni ne a cikin azumi to haka nan mutumin da ya yi niyyar aikata abu bai samu ya aikata shi ba to wani yana da ladan wanda ya aikata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan bawa ya yi rashin lafiya ko ya yi tafiya to Allah zai rubuta masa abin da ya kasance da na kiyamul laili lokacin da yake da lafiya ko lokacin da yake zaman gida Allah zai rubuta masa ladan cikakke sau haka wannan babu babu komai ba za a ce ta yi a haka ba ba a yin azumi ana al'ada ko in ya riga ya wuce su waɗannan Eh, ba kamar sitta shawwal ba sitta shawwal yana da duka cikin shawwal gaba daya kwanakin yin sani tun daga ɗaya ga abin tun daga uku ga wata za mu ce ko mu ce hudu ga wata bayan ayyam bayan kwanaki uku na sallah aka cire su to sauran kwanakin 27 ko 26 dukan su ka iya yin azumin shawwal a cikin sa kaga shida ne da mun kake so kai kaga in ba yi a goma farko za ka yi a ta biyu za ka yi a ta uku amma shi azumin arfa yini ɗaya ne azumin arfa yini ɗaya ne kaga babu magana da za ka yi azumin arfa kuma ya zo ya wuce kuma a ce ka biya ba zai ba zai ba sai dai ka jira sai wata shekara kuma to sai wannan yake cewa malam menene hukuncin bakunta ta kai tsaye ma'ana ko ya zo gidan mutum ba tare da ya sanar da shi ba to a da can lokacin da babu wannan harkokin sadarwa irin na yanzu daman ba ba zai yiwu ba ya yi din ba tare da ya zo din ba ya sanar shi zai sanar da shi din suna nisa wani zai taso ya aiko ya zo ya ce a gaya maka wani zai zo sannan ya koma ya ce na gaya masa ya ce ka zo an san cewa ba zai yiwu ba gari da gari so dole irin wannan bakon za ka riƙa gani na bazata shi sa lokacin da baƙi suka je wa annabi ibrahim alaihi salam kawai ganin su ya yi lokacin mala'iku da suka je ƙala qaumun munkarun shi ni ban gane ba? ban san ku ba so an saba kuma aka kira su bakinsa haka aka kira wasu littafin hadisu zaifi ibrahim al-mukrami Allah kira shi bakinsa duk da ba su nemi izini za su zo ba amma dai tun da har sun zo wajen sa sunan su bakinsa kuma ya yi musu goma ta arziki da mutum yake yi wa bakinsa tun da bai san su ba bai san da zuwan su ba haka nan lokacin da suka je wa annabi lut shi ma bai san za su zo ba bai san su waye ba farko sai bayan daga tafiya ta tafiya gane su wane ne to amma yanzu abubuwa sun canza rayuwa ta canza ba irin ta dama ce harkar rayuwa gaba ɗaya ta canza kujuba ta canza tsarin rayuwa gaba hatta yadda mutum zai gudanar da iyalansa da ayyukan da suke bujurowa mutum duk sun canza sannan aka samu hanyar da ubangiji baya kawo mutane wani canji sai kuma ya kawo wani abin da zai taimaka musu wajen su iya tafiyar da rayuwarsu daidai da wannan canjin sai zama da kuma akwai hanyoyin sadarwa da in duk nisan gari da kake a duniya kana iya neman mutum matuƙar kana hanyar da zaka neme shi ka sanar da shi abin da kake so ka yi ko za ka zo ko ba za ka zo ba to ta ga wannan sanarwar ta samu a cikin sauki mutane har an ma saba in kana da bako ka san za ka yi bako za ka shirya wa bako za ka yi abin da ya dace ka shirya zan bakonka musamman yana da bako da za ka yi ɗawainiya da shi sannan abu na biyu kamar ƙasa irin tamu da take tare da insecurity rashin tsaro ana fama da rashin tsaro a yanzu mutane a gida da ma ba a dutsa suke ba to kaga in ya zanto mutum wani fitacce ne haka kawai mutane su rika zuwa zikau sai dai kawai a kwankwasa gida ka buɗe ka fito to kaga wani akwai haɗari saboda mugu zai iya amfani da wannan damar a zo a cutar da kai ko a yi maka a nan ko a ɗauke ka a tafi da kai wani guri ai to kaga wannan zai ƙara sawa dole a ɗauki mataki na kare kai mataki da Allah ce wa ku zo hizrakum ce ku zo hizrakum ku ɗauki mataki ku shiga wato taitayenku kar ku zauna haka kawai babu wani mataki na tsare kanku to kaga irin wannan dole ne in har mutum ya zanto mutum ne wanda yana da wani matsayi a cikin al'umma to ba kawai za ka yi masa da rawa ba kawai sai dai kana kwankwasa gida da magarba kana cewa kai bako ne ya fito ko da sassafe ce bako ne ka zo daga wuri kaza bai san da kai ba bai san da zuwan ka ba kaga shi ma in yana tunani yana da hadari da ce zai iya yin wannan sai ka je an yi abin da ba haka aka so ba to duba da irin waɗannan dole ne eh, lura da yanayi da ake ciki da kuma sauƙaƙe hanyar da za ta sa za ta sa a iya yin wannan ɗin ba tare da an shiga wani takurwa ba. Tumar Allah ya saka da alkhairi. Masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyinku kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan kan lambar waya sifiri bakwai sifili uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahama a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook ta madadin shirin malamin namu alprofesor shek muhammad sani umar lemo babban malamin a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shan Anas Idris Hassan da ya kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh